acabou o casamento, tá? Ok? to wai menene ta da hankali ne a cikin wannan magana ne sai ki hakuri a bar wannan magana kawai shikenan abba dan Allah ka taimake ni kai musu magana su amince a wannan auren dan Allah abba ka taimake ni kuma dan Allah ki ma abba magana da ya je gidan siyan musu magana su yadda ai wannan auren. Hamida ni ne zan ce. Kin san ban isa in tursasa iyayen yaran nan in ce lallai su matsa dan su ya aure ki ba. Kin san ba zai yiwu ba. Kuma ina so ki gane cewar ke fa ya mace ce. Ki dinga saya wa kanki mutunci da kima mana. Haba. Umma bani da wata daraja da ta wuce wannan ita ce fa ko mata. kusance na fito idan da gaskiya nake ni kuma santa a zuciya na riga na rike in aka ce kuma in bar ta ga kuku Hamisu, sakamakon soyayya da ƙauna da yadda da aminci da ke tsakaninka da Hamida ya sa ni ma sai na ɗauke kamar ɗan da na haifa a cikina. Ba mu muka hana ka Hamida ba, kuma Hamida ba ta ƙi ka ba. Ƙaddara ce daga Allah. Hamida ta ƙi cin abinci, ta ƙi walwala. ta ki kula kowa a gidan nan ba ta cikin farin ciki kullum cikin bacin rai take kai kar ka je ka kwanto min kura bari dai ni akwai shirin da nake yi ai abin ba da wasa za a yi shi za a yi shi gaba da Ya gani. Wallahi lafiya lau. To ya komai da komai. Wai kwana biyu ina ka shige ni. Kai ai ka bari kwana biyu na horance ne wallahi kuɗi nake so. Ka ai ni ma fa na gara rayuwar nan gabaki ɗaya ka nemi rufin asiri shine mutuncin. To yanzu me kake? Komai ban yi kawai a zaune nake. A to in ba wani abu ka binu mana ka dan mun bamfa ko na wani wake da shinkafa. Ai ko akwai ta ba matsalan nan mu je kawai. To zaka iya makale a gefe? A ba ni din banza sa ta kawai mu je malam. ai ita duniyan nan da kake gani wato idan ka buga mata da babu kake ginin Na mato, na mato. Eh, eh, eh. ana magana harkar da za a samu matsajen kuɗi kan magana wannan na fifin ba na shinkafa ko ake samu ba to ina za a samu harka ba kai banda abun ka ba haka za a dinga tafa ana makarya ba ni kai na je sawun sansa nake da dufa kai na asiri ne kawai nake kai ma ka sani asan Allah eh, billahi lazi in dai za a samu ni kowace irin sana'a da gani zan yi in dai za a samu to ni zama na ga ma zan yi a'a <laughs> ce kai ma ko kana kariya da wallahi to ya zaka yi ne abu ne dole ya zama kamar menene ne ka je kai ta roƙon mutum a bai kwara ka dan fita ka dan samu kuɗi kanka wallahi dole ce dole wallahi malam hmm. da na zo na baba abin da nake suna nan wallahi na da kai wallahi tana ta yi aure tana can tare da mijinta sun tafi hajji mun su ya kai kaza kana ta ta ba ka wannan magana duk da tun da ka riga ka rasa a san Allah bangaren da daina tunanin ta kawai dai talauci bai ba talauci ya min illa mara ai laifin ka ne kai kake ka horance tun tuni da ka horance fa da haka haka bata faru ba tun tuni da ka horance da haka bata faru ba Allah ko sai da ni ga ma ka dinka samu hadisin ka dinga yi kake yayi ko yayi na gode amma abokina na muna tafiya na ji kuna dan canjin yau maganar yadda za ku sami kuɗi haka ne ku to a mai sauƙi ne oh. ai mai sauƙi ne abun an kasa kanka ba wa wahala garin nan nan garin nan ne eh? a gidan nan nan garin ne kawai tafiya nesa ne yanayin rayuwa ya canja ya sa muka canja amma malam ai <laughs> zuban ka yayi kamata na arna wallahi kai hakuri a'a bahaushe ne ni musulmi ne ni na gaya ma haifaffen garin nan ne idan har za ku yarda kuma ku bani haɗin kai ina tabbatar muku hanyar samun kuɗi mai sauƙi ne. Mun yarda? Ah, ni dai na yarda. Ah, na yarda, mun yarda. abin da ya na ce mu shigo cikin nan mm. kun gana na wato da kuke magana talauci wato sai kuka mun abu lokacin da nake cikin al'umma ta ɗan uwana da talauci yi mun mummunan kamu sai suka ɗauke ni tamfar mahaukaci idan magana na yi sai a ne ba sai wani nake yi ba to duniya da faɗi idan wani yake ka da wana shekara sai shekara shi madalla da shekara kuma shi aka ce kashi ne wannan tunanin sai ya sa kawai na haɗa kayana kawai na ba zama na shiga cikin duniya a yawon duniyar na tawa sai ni da ce na tako kashi mai ƙato kuma mai warin gaske ba ya ce arziki kashi ne mm. ina nufin kawai baka san lokacin da ka ta kashi ba mm. arziki kenan to sai na samu shi na kuma dawo cikin al'umma na zaune kai ba ma ni da nake da harkar ba wanda yake tare da nima ya ƙarfi ba kowa ya fi ƙarfin abin da zai ci ya sha ya biya bukatunsa ka wani magana da kuke da ni mai sauƙi ce na tabbatar a cikin ko kusan mutane masu kuɗi sosai ko ga nan kaca-kaca a garinmu a'a ba irin wa'annan ba wa'inda suka ce suka tada kai wa'inda duniya take kallo wani duk wanda aka taba wani abu nasa za a san cewa an taɓa mai kuɗi akwai wani alhaji a unguwanmu yana da kuɗi sosai yana da wani yaronsa yana ƙaunarsa sosai madalla to irin wa'annan mutanen ta wannan hanyar ta su ake takawa a wannan hanyar da nake so gaya muku idan ka samu irin wa'annan mutanen sai ka riƙe ɗansa ko matarsa ko uwarsa ko wani nasa hamshaƙi wanda ike ji da shi ka ce idan bai kawo kuɗi ba za ka shi ina tabbatar muku kun yi wannan har in muka yadda muka sami irin wa'annan mutanen muka rike su muka nemi kamar miliyan goma miliyan biyar har ashirin ana nema kai take aka ce kuma in bai bayar ba za a kashe wanda ya kama yanzu a kudi sun fito A'a, ya za a kama abin da zai ba kuɗi kuma ka kashe shi. ai hanya ce ta samun kuɗi a to har ka ce shi ne magana amma fa ina ni fa ina so tsoro gaskiya tsoro me idan yan sanda suka kama fa ka Allah kwata da hankalinka in wannan kake tsoro to ka daina in wannan kake tsoro ka daina in ma kama ka akai hmm. ni ina da hanyar da zan sa sake ka ta yaya ka jar magani muna to bari gama na ga dan ka ya fi ka wayewa idan ka san kana tsoro a wannan hankar ban kira ka da ci mutuncin ka ba to mu ba za mu bari ka ci mutuncin mu ba ba za mu bari ka toshe mana hanyar samun kuɗi ba in ka san za ka tona mana asiri in muka fara da kai ka tona asirin mu zan buɗe ma kanka in kuma ka yadda ba abin da zai same ka zan ba ka kariya ɗari bisa ɗari sau da shi wani mutumin ya zai ku nemi mana lambas. shi dama in yi tafiya duk lokacin da zai tafiya hmm. yana sa facebook ɗinsa ya zai yi tafiya ko yana gari kaza ko yana waje kaza duk inda zai je sai ya yi update a facebook ɗinsa saboda ba mutum ne mai sirri ba alhamdulillah wannan ya mai sauki ne eh, gaskiya to za ku zo a fara amma na zaga wani abu ba yana buƙatar sirri tsakanin mu kada wani a cikinmu ya yarda ya tona asirin wannan amurin da muke so mu ɗora. a ina da zai fara ta kan wannan eh kafin a je can eh suna na su, shi kuma sunan shi Sani eh wannan Sani <laughs> to eh suna na ni suna na dan wahala <laughs> mai ba da wahala 可以可以 abinci mai daɗi. Dan Allah ya mai da Ka fi da za a mai kai gida kar ka damu. Ka gane? Ja guri. Za a mai kai gurin babanka yanzu nan. Ina hadatsin ya tafi ne? haidara yanzu yake wasa da bal anan ta faɗawa, wa isa ya tafi ya ɗauke ta yanzu wajen ya tafi Salamu alaikum. Barka da. Barka gari. Ina magana da Alhaji Garba ko? Wannan wace irin magana ce? Da kai baka san wanda ka bugawa waya bane? <laughs> Ya hakuri, duk abu ba na gaba ne. Dan ka haidare na hannun. Haidar. Kuma muna buƙatar fansa daga wurinka na naira miliyan goma. Subhanallah. idan ba kawo ba kuma to za ka rasa shi dan Allah kar ku cutar da shi zan ba ku abin da kuke so bari ma in ka shi ku gaisa ko kuma ku ban kwana haidar ka yi haƙuri haidar in Allah da zaka dawo gida ka ji ko ka yi haƙuri <laughs> ah, ka ji shigo ka ji ya ce ka zo ka cece shi ina ga samu irin wannan mutanen fa yanzu muka fara that's right ne magana baibai ga wani nan baibai eh, me ya hannunka kuɗaɗe ina hakiji me ya hannunka kun yi duk wani ma wahala guruf mai kyau mako cikakkun yin wahala guruf mako ka tabbatar ba wa matsala babu matsala ko kaɗan aiki mai kayan wuta? Kayan wutar banza kayan wutar gobe. Kayan sanyi. Aho, na sai ta kai. <laughs> Ah, Gulda, katan shida. Siyo mana shamfen kwaya ɗaya. Burkutu, tukunya shida. <laughs> Abin da girka da kanan. sai ka samu kura a lafto ita ce kamar kai arba'in da shida saboda tashin ta kaji na gaya ma na gani to sai ka taho sai ka karkato daidai ina inda ake dambe eh. suna nan suna ana yin miyar kare nama kare kaji na gaya ma ko mm. kai mana plate shida kaji na gaya ma hankici hankici eh? ka yi wala ba ku ba ku sa kwana Allah ba zan zan zan ta ka Allah ka fi to eh. ka da ka ta kamar ka ci ko sai haja a'a Allah wallahi baya shi a ah, bari Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hajiya Kakus, ikon gani. Sannu kaka. Na'am. Ina yini? Lafiya lau. Wai ina ka tafi nake ta neman ka ban ganka ba. Kaka kullum fa ke kike min nasihan cewa in dage in nemi na kaina. gashi yanzu cikin yardan Allah Allah ya fara rufa mana asiri na kuma dage wurin neman na kanna to Allah ya fara rufa mana asiri Allah ya fara rufawa wannan tsaro wannan nawa ne Allah da kin a a bashi zubo maka abinci ka ci ko 你必是天天盯上他，认得他你全记，认得他吗？你全记不啊？买点牛肉翻。 sannu ba ya kike na zuwa haka da Allah gida zan tafi mana gida kuma ina ne gidan gidan sanata baba ji nan zan je ke yar gidan ce mahaifina ne ah yayi daidai idan ba za ki damu ba sai mu dan rage miki hanya ki shiga gaba a'a ai ni ko a gidan ma ai ba na shiga gaba sai dai shiga baya Allah kare da gaske kai wa'yan irin wa'yan yaran ba za su saura musu ba ƴaƴan sun kuci suna haɗa kuɗi suna barin muna yawo a rana mu saura musu wallahi ba za mu saura musu ba ai ba ku ake kasan kasan yayin sun kwanciya a AC su sha mai kyau su ci mai kyau ke ka guri wuri ka kawai da fito mana da lambar babanki sanata ba ma lambar sanata magana da shi shi ne ki mana kawai in ba ka ba ba saka ki da bindigan nan ke hakuri ɗaya ki ba mu lambar mahaifinki ko biki ji ba cikin nan ne ne lambar ba ka da an sada ni magana da sanata Bako Jibo ko? A'a ba shi bane ni nan sunana Malam Idi Kafinta. Ah, ba kai ne mahaifin siyama ba? Hakika ni ne mahaifin siyama tabbas na ɗaya ta ce. To siyama tana wurin mu. Tana. Ba kuma za mu baka ita ba sai ka ba mu naira miliyan miliyan hamsin. Naira miliyan hamsin? Alkuran ban da ita. Jaka hamsin ma wahala take mun yanzu. Dama zamanta a gurin wakatan ma ne fura mata amfani. Yawwa, na yi munna da haka. Ko abu uku ko bakwai ba zan ba. A katta. Ma ta ɗauka magana me take mun? Ya kai. Ne kawo? A'a. Ne ya. wani yara. Yaya. Wai ya ce shi ba babanta ba ne kuma shi wai kafinta ne shi ah, ba saje ne wallahi wuri ne ranar yara ya ji rike ta wai su yake da wanda za mu cika wata rike wannan irin waɗannan yaran sai an kawo kai a maza za mu fitin miliyan ba hannun miliyan za mu ke ya kaji murya sa ina ta magana kai da wa lafiya kake ta cewa a abin nan ina irin masu garkuwa da mutanen nan ya mana hannun su yar waje na ko in ba da miliyan hamsin ko a kai talashi a katta. Ka ce musu kashe ta? Me amfaninta? Yau muna ɗan ɗauki police station beli, gobe muna abin nan ya take kwalli. Ayo kana da abin yi ne? Wannan duk ba shi bane. Yanzu wai ka za ka bani akwai dabarar da zan yi, ni na san yadda za a yi mu same su. Ɗauki gata nan. Duba. ni dai ban da ni nan karɓo ta yawa wallahi in ma ni aka kama Allah sai dai a madi da ni ko ya lawan iya zan ah! miliyan hamsin ko a jarida da Allah sana wallahi ba ta wata ta rubuce ba miliyan hamsin da miliyan hamsin ta ganin haka ina kan tare kawai mai kallon goje shi ne magana maluma shi ne bayani baibai ba ka zama ƙwararre tsayayye a rayuwa dole ka a ɗan wahala mai wahala mai ninka wahala ku dukkan kariya a wannan rayuwar da muke da gani ku ba wani mahallu ke taɓa kun da shi shi ne muka ainihin na da na sani tuntuni da ban haɗu da kai ba nisa ka ga da na haɗu da shi tuntuni ya sa ya hame da taɓalle mu da yanzu tana ɗaki na amma wani ƙato can ya ɗauke ta ne ina baibai ka gane ita soyayya ana yin ta ne a lokacin da ake yin ta ta wuce sai ka ɗauki wani abu ka dasa shi a gurin a wuce gurin shi ne magana nan Allah ku Allah wallahi baya ba ai kai da mu ya ga rashi kar ka mu asu ka wannan ka sa sa ka wannan bokta wallahi shi wallahi kama kake wanda wani kawo na ba ka shi ba a riman oginawa akwai wani kanan babata a aka dasawa sai da tsirin da don ba ku da wallahi ba na kashe mutum wani sanin baba ta eh to mun ji Jauh ya, kau, jauh jauh jauh mungkin. Jauh jauh. Ada, ada, ada, ada. Kuɗe! Ofisa! Muje, muje, muje! Akwai ba fata a rimin a rimin ogana. Ko menene in muje Ku je da su ku sa su a cikin mota ku zuba su a nan mota